Ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin al'ummomin ƙasashen da ke amfani da harshen Hausa na daga cikin manufofin waɗannan ƙungiyoyin matasa da tuni suka kafa sabuwar gidauniya wacce ke da gurin ƙara samar da hanyoyin karantar da yara harshen Hausa a makarantun ƙasashe daban-daban. Saboda haka taron na mai yanke shawarar so zagayen shugabannin al'umma a Najeriya da Nijar. Sunana na Garba Abdulrahman ɗan ƙasar Burkina Faso, shugaban ƙungiyar makaranta wakilan kungiyoyi ne na haɗaka za su kai wa manyan sarakunanmu na ƙasar hausa ziyara a sanar da su game da ita gidauniyar zumunci na farko a nemi addu'o'in waɗannan sarakunanmu shawarwarinsu goyon baya da gudunmuwarsu domin a samu gidauniyar zumunci ta zaunu sosai a nan ƙasashenmu ya zamanto a dinga koyar da harshe hausa a ƙasashen afirka tare da haɗin kan malamanmu na jami'o'i daban-daban na ƙasashe. Matsayin harshen Hausa a jerin harsunan da ke ƙara yaɗuwa a ƙasashen Afirka ta fice inda ake zato, saboda haka Hausawan ƙasar Togo suka aiko da wakili a wannan taro domin a cewarsu buki na farar kaza belbela ba gayya ba. Ni ne na kumishin yawa Abdullahi Mai Kano. magatakarda na biyu na association tarayyan togo bahaushin togo a lokacin da mu muka fara lakwal da ake yi mana history aka ce mana wai a lome shine kafa kasan lome garin lome amma da ya zo sai zo ya gina ɗakinsa a zango wannan na gwadawa kaman shi a lomin da ya kafa kasan lomin da ya zo lomi ma akwai hausawa a lokacin suna fataucinsu suna zuwa suna komowa. Wata manufar ta daban da gidauniyar zumunci ta sa gaba shine samar da hanyoyin inganta rayuwar al'umma ayyukan da za a dinga gudanarwa saboda al'umman ta samu jin daɗi ta gyara rayuwanta tafiyarta zamantakewanta baki ɗaya duk an tsara wannan cikin tafiyar gidauniyar zumunci misali barace barace da aka san malam bahaushe da duk waɗannan za mu magance shi insha Allah amma shi da gudunmuwan kowa da kowa shugabannin ƙungiyoyi da fadodin matasan Nijar ta bakin Adamu Bisalla sun nuna farin ciki a game da yadda takwarorinsu na kasashen Hausa suka ba Nijar damar shirya taron kaddamar da wannan gidauniya lalle duka kungiyoyi sun yarda a kafa ta a nan Nijar saboda an san mu Nijar na farko dai muna da haɗin kai na biyu muna da kwanciyar hankali kuma in sha Allah za a kaddamar da ita a can eh, birnin Damagaram kafin zuwan tallafin mahukunta shika-shikan wannan gidauniya ne yake ɗaukar dukkan wata ɗawainiya don ɗorewar wannan sabuwar tafiya in ji kabiru alhaji lalo na ƙungiyar federation kawai tsakanin muna haɗa kudi tsakanin kwa da wasu masu hannu shine suna taimaka mana ka je yadda muke samun kuɗi abin da ake ta ban mu kasa muna neman taimako bisa gwamnati sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger